gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan duk kuna na lahiya da wannan maraicen talata goma sha tara ga watan Yuli. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda kuke saurare a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a duk faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fagi. Tare da Halima Jumrau. Yau da gobe shirin matasa zai tattauna yau akan haƙoƙin 'ya'ya na samun ilimi mai inganci da nagarta. Ilimin addini da ilimin zamani. Abin tambaya a nan shine, shin da ƙarin aure da baiwa 'ya'ya ilimi wanne ne mafi mahimmanci? Ƙarin aure ba wajibi bane gaskiya. Kowanne ɓangare ne mai mahimmanci duka duk umarni na Allah. Amma ba a ce ma an wajabta ma sai ka ƙara aure ba. Tarbiyyantarwa wajibi ne. Gaskiya fi sabilillah ilimi shine jagorancin gida. Gaskiya wanne ya fi matuƙar mahimmanci ilimantar da iyali. Ta mahangar addini wa. ƙarin arme ne mahi mahimmanci ko ba da ilimi ba mun ce karkaro aure ba amma a samu gidan aure cike da ilimi to ina amfanin ka aure ta misali baka ilmantar da ita ba ilimin nan mu sani akwai ilimin shari'a shine mafi muhimmanci sannan ilimin sanin duniya don ko sarrafa kwamfuta ta san Allah da shi abu ne muhimmi ai Na ga kina murmushi Jamila. Mm. Me aka yi? me aka yi bari sai za mu ba ismaila amsa ci gaba shikenan <laughs> to muna tafa da duka wannan har ma da amsoshin tambayar mu ta facebook da twitter da mata bakin iyaye mata akan karin aure ko ba da ilimi ku biyo yau da gobe shirin matasa ku sha bayani Tambayar mu a Facebook da Twitter da ma WhatsApp ita ce, da ba wa 'ya'ya ilimi da ƙarin arme wanne ne wajibi a wajen namiji ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. Ai baiwa 'ya'ya ilimi shine yi alhwanu fiye da ƙarin armi, don haka mazaje sai a baiwa 'ya'ya ilimin boko da na islamiyya. Insha Allahu watan wata rana za a ci moriyar wannan ilimin. Sakon haɗin gwiwa daga Halima AA Ungulde da Zainab Aliyu Ungulde daga Maiduguri. Dukkansu abin dubawa ne, amma a halin da muke ciki da irin rayuwar da muke yi, kowa ya san me ya kamata a yi. Mun san irin yadda al'amura suka taɓarɓare Fatanmu ‘ya'yanmu su sami ilimi, su waye marayuwa su san haƙoƙin addininsu kuma su zama al'umma ta gari. Allah ya ba mu ikon aikatawa. Saƙo daga Sadiq Muhammad Aliyu. Yau da gobe gaskiya baiwa yara ilimi shine kan gaba, ganin cewa shine ginshikin rayuwa domin ko sai da shi ne za ka san Ubangijinka, da shi kuma zaka ka san addininka, kuma zai taimake ka wajen koyon sana'a da ma abubuwa da dama, amma ƙarin armi ba horilla ba ne, jin daɗi ne kawai yayi yawa. Sako daga Usman Modu Aji. Haba dai yau da gobe, ai wannan kwatancen ma samsam bai yi daidai ba, baiwa 'ya'ya ilimi fa tilas ne wanda ba zai taɓa sauyawa ba. bai wa 'ya'ya ilimi fa tilas ne wanda ba zai taɓa sauyawa ba har a wajen waɗanda ma ba su yi karatu ba. Amma ƙarin aure kuwa ba komai ba ne idan za a kwatanta da zancen ilimi. Domin kuwa shi karan kansa auren ma baki ɗayansa ba wajibi ba ne, sunna ne akan wanda ya san haƙoƙinsa. inda kuma shi ilimi da nemansa da kuma baiwa ‘ya'ya shi yake dolen dole a kan kowa komai arzikinsa ko kuma talaucinsa. Ilimi garkuwar ɗan Adam. saƙo daga Khalid Abdullahi Zaria. amma na lura kamar a arewa ƙarin arme suka hi bamu mahimmanci don kuwa na ga waɗanda suke ƙoƙarin ƙara arme kuma ana koro yaransu daga makaranta wanda dalilin hakan yara su kasa samun ilimi allah ya ganar da mazajenmu na arewa sako daga jamila adam yau da gobe ba wa 'ya'ya ilimi shine abin da ya waje ga magidanci tunda dai ya raya sunna ta hanyar auren kuma har ya samu ɗa ko 'ya to a nan kuwa tilas ne ya ba su tarbiyya domin yanzu kam a matakin wajibci ne ba na sunna ba. Sako daga Abubakar Sadiq Ciroma Tola. Yau da gobe ƙarin arme ba shi ne bin ƙa'idojin addini ba. Domin shi addinin Musulunci yana buƙatar zaman lahiya da adalci a tsakanin ma'aurata. kuma ba yadda za a yi wannan gaskiya da adalci ba tare da ilimi ba don haka buƙatar ilimi shine a gaba Allah ya sa mu dace amin sako da Rilwani Ibrahim London da wani abin da ba zan iya karanta ba Jamila. Ya kamata ka gaya mana ya ake karanta wannan abin. Mm. abun. Wuba, wuba, ya gaya mana yadda gaskiya dai ni ina ga ilimi na bai kai can ba. <laughs> Yau da gobe Bawa ‘ya'ya ilimi shi ya fi fiye da ƙarin aure, domin shi ilimi wajibi ne, aure kuma ba wajibi ba ne, domin bambancin mai ilimi da jahili kamar matacce ne da mai rai, haka manzon Allah ya ce. Ilimi yakan bambanta wa mutum daidai da ba daidai ba, shi kuma rashin ilimi kullum yakan jagoranci mutum wajen aikata barna ne kawai. Saƙo daga Umar Baffa Magaji, Gombe, Jihar Adamawa. Gaskiya ya kamata ko mutane su san ba ma yara ilimi shine babbar tarbiyya kawai. Mutum ya je ya yi mata hudu kuma bai iya kula da hakkinsu kuma bai iya yi musu adalci kuma 'ya'ya ko oho Allah ya sa mu gane sako daga Haruna Jibril. Yau da gobe kowanne na da amfani kamar haka. Ba ma yara ilimi ingantacce yana da muhimmanci wajen gina matasa saboda kyakkyawan gobe ga al'umma. Ƙara aure yana rage social moral decay na al'umma, amma dai abin da ya fi zama wajibi akan namiji shine ya ba ma yara ingantaccen ilimi. sako daga Aminu Ibrahim. Ba ma yara ilimi da tarbiyya hakkinsu ne akan iyayensu kuma shine wajibi ba ƙara armi ba. Idan uba baya da halin da zai ba wa yaransa ilimi da tarbiyya to bai kamata kuma ya ce zai ƙara armi ba. In dai yana sanar da cewa idan ya arman nan to walwalarsa da ta iyalansa za ta ragu sako daga aminu yusuf kari sai kuma ta shafin twitter inda at garba matthew ya ce at voa hausa ai ba tantama ba da ilimi shine mafi wajibi ga namiji mutuna fa kasashen da suka ci gaba da ilimi suke tunƙaho. at muhammad jafaru ya ce at voa hausa musulunci ya ce ka je ka nemo ilimi ko nisan ya kai zuwa ƙasar sin Hakanan idan ba za ka yi adalci ko iya riƙe matan ba kar ka ƙara. Sai at National ya gaga ya ce yawanci a wajen namiji ɗan boko duka biyu, mafi yawa wajen mazauna karkara kuma auren kawai. Sai at Sale Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe ba wa yara ilimi ya yi zama wajibi ga namiji domin da shi zai bauta ma Ubangijinsa. Sai kuma at Uthman 348 ya ce at voa hausa ba wa 'ya'ya ilimi mai nagarta shine wajibi sama da ƙarin aure sai kuma wannan amsa ta ismail abubakar dan keji wadda muka bari daga ƙarshe ya ce wani irin ilimi na addini ko na boko a fayyace mana don ku a wurinku ilimin boko shine kaɗai ilimi wannan ku kuskure ne babba gwara ku tuba to jamila kina ji to ga wani da larabci ma ya rubuta sunan shi muhammad ahmad ibrahim ya ce a hankali dai allah yana tuna muku asiri mm. to malam ismail abubakar ɗan keji ba isasshen lokaci da da ma kai malam ahmad muhammad ina so ka san cewa neman ilimi a nan amurka ne ko kuma in ce wannan ƙasa ta amurka ƙasa ce mai ba da damar samun ilimi sosai kuma abin da nake so in ƙara maka mu ɗinnan da kake je a murya amurka mu ba jahilan addini ba ne gaba mu da musulminmu da kenan da kiristocinmu kowanne ka taɓa ya san ya, san daidai gwargwado ya san yana da isasshen ilimi na addinin shi ko me zaki ce gaskiya kuma kin san cewa wanda in aka ce maganar ilimi mutane kawai sai su ce su dole sai dai ko kana bangaren ilimin boko ko na addini Amma... kuma, kuma idan ka tabo magana karin aure shi dan arewa ko bahaushe zai ga ai kai kaki Allah kai maki Allah ne kwata kwata saboda ga Allah ya ce kai amma kuma akwai akwai ka'idoji eh, yadda ya kamata a yi da malamai kullum suna bayani sosai to jamila sai ina yanzu kuma ga hassan mai na kaina da abokan hirarsa a zauren matasa sun tattauna ne akan wanda ya fi mahimmanci tsakanin ƙarin aure da baiwa 'ya'ya ilimi abubakar umar tsari a matsayinka na magidanci wanne ne wajibi tsakanin ƙarin aure da ilmantar da iyali eh assalamu alaikum um, tsakanin ƙara aure da kuma ilmantar da yara to gaskiya a musulunci ma ilmantar da yara ya fi ƙarin aure mahimmanci saboda idan aka ce magana ne na ilmantar da yara domin a gaskiya fi sabilillah ilimi shine jagorancin gida alhaji sani ganko a matsayinka na magidanci wanne ne wajibi tsakanin ƙarin aure da ilmantar da iyali gaskiya wannan tambaya da malam hassan mai na kai na kai tambaya ce mai mahimmanci kuma tambaya ce da ya kamata mu duba ta a mahanga ta ilimi musamman ta addini abin san ce mu duba ta a mahanga ta addini ita ce allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani mai girma yana cewa ku auri abin da ya muku daɗi na daga mataye ko biyu ko uku ko hudu idan ba za ku azarci ba ku aure daya wannan abu ne da alkur'ani ya faɗa Allah ya faɗa saboda haka ƙarin aure wani abu ne da ya zo daga Allah maɗaukakin sarki sannan akwai ayat qur'ani ke cewa ya ayyuhal na amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kun da kuka yi imani ku tsayar da kanku da iyalanku daga wuta to saboda haka kowanne bangare ne mai mahimmanci bangare mai zaman kansa duka duk umarni na Allah nan ga inda Allah ya ce ku yi aure biyu uku hudu ko daya nan ga inda Allah ce ku tsaye da kanku da iyalanku daga wuta to saboda haka dole mutum ya zama cewar walau in yi aure ya tabbatar da cewar fa akwai wani haƙƙi da Allah ya rataya masa a wuyansa na tabbatar da cewar zai iya kare haƙƙin iyalin nan da haƙƙin abin da ya mallaka ma'ana misali abin da ya haifa su ne iyali to amma tsakanin abin guda biyu kana ga wanne ne ya fi muhimmanci wato abin da ke muhimmanci shine mu ɗauki al misali kamar su 'ya'ya ado ne in ji Allah sannan kuma ilmantar da su ta biya su wajibi ce akwai inda ma in baka da ikon yin auren ka zauna haka in zaka iya kare kanka da mutuncin kanka akwai wani hadisi na sallallahu alaihi da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga maka zuwa madina da ya samu taron samari ya tabbatar musu ya kuma taron samari wanda ya sami iko daga cikinku to ya yi aure domin yin auren zai kare ku daga fadawa zina saboda haka kaga kenan yin aure yana da matukan muhimmanci abin da ake so shine a aure mutum ya tabbatar da cewa idan kai haƙi yara ta a wuyanka na ka tarbiyyantar da wannan matar ka tarbiyyantar da 'ya'yan da kuma Allah subhanahu ta'ala ya baku tare kai da ita Alhaji Kabiru Rahama bari zo kan matashi dan uwana wanne ne fi muhimmanci tsakanin karin aure da kuma ilmantar da iyali to in aka yi kamar yadda dan uwa sani ya magana yanzu nan shi karin aure ba wajibi bane gaskiya karin aure ba wajibi bane amma tarbiyyantarwa na daga abin da Allah ya baka wato 'ya'ya kenan iyali wajibi ne ba yadda za a yi ko a ce tarbiyya kuma ta shigo ba tare da ilimi ba saboda haka mu ilimtar da 'ya'yanmu ya zo jabba a kanmu domin su san yadda za su bautata wa ubangijinsu yadda za su yi rayuwarsu mai kyau a duniya kuma aka ce shi neman ilimi ma farilla ne so saboda haka in har farilla ne to wajibi ne kenan mu ilimtar da 'ya'yanmu amma ba a ce ma an wajabta ma sai ka kara aure ba alhaji kabiru na ga Alasan shabi yana kallon ka zai ce wannan dan boko ne magana da muke akai shine wanne ne fi muhimmanci ba maganan wajibci ba muhimmanci tsakanin ƙara aure da kuma ilmantar da iyali to gaskiya ni abin da ya fi muhimmanci a guri na a mahangatawa gaskiya ilimtar da abin da Allah ya hore mana daga 'ya'ya shine ya fi muhimmanci fiye da ka ƙara aure to idan muka zo kan alhaji alasan shaibu matashi dan uwana kai ya kake kallon wannan al'amura guda biyu tsakanin ƙarin aure da kuma ilmantar da iyali jama'a assalamu alaikum sunana alhassan sha'ibu wannan aka fi sani da minista gaskiya abu ne akwai tufka da warware a cikin shi saboda haka shi ƙarin aure da kuma ilmantar da iyali yana fahimtar fuska biyu ne misali akwai wani zaka ga yana da iyali ko kuma yana da mace ɗaya ko zuwa biyu ka gane amma kuma 'ya'yan shi yana ba su tarbiya yadda ya kamata sannan kuma yana ba su ilimi na zamani wanda ya kamata ba don komai ba sabi domin yana da ƙarfin da zai iya wannan abin amma kuma akwai wani za ka ga shi kuma yana da 'ya'ya ko yana da mace guda ɗaya wannan 'ya'yan nashi ma da yake da su ba zai iya tarbiyyantar da su ba amma sabida rigima kuma hallau sai ya sake tafiya ya sake cewa bari ya ƙara yin aure in ya sake yin ƙara yin aure maimakon can 'ya'yan daman kuma ga su su wa'annan ba a tarbiyyantar da su ba babu ilimi babu tarbiyya suna nan a zube hallau sai a sake kawo wannan hallau sai a sake haɗuwa a sake mutuwar kasko gaba ɗaya saboda haka wannan abun ne abun da nake gani kawai wani abu ne wanda ke mutane ya kamata su fahimta ƙarin aure ba matsala ba ne ƙarin aure abu ne mai kyau to amma a ra'ayinka misali tsakanin karin auren da kuma ilmantar da iyalin a tunaninka wanne ne fi matukar muhimmanci gaskiya wanne ya fi matukar muhimmanci ilmantar da iyali Jamila Abubakar Sabo mai nasara ya ce, hmm, duka suna da kyau, Halima ko kina tsore ne a miki kishiya?" turkashi mala Abubakar, ai in ka ganni ka ga jaruma ba na tsoro. <laughs> kuma kuma babana yanzu haka eh, ya rasu shekaran jiya yanzu mata hudu ya bari saboda haka ni mm. tunda na tashi cikin gidan mata da yawa na kenan a gare ni ba matsala ba ce. Yau wato ta ɓangaren addini kuma ga Sheikh Muhammad bin Uthman da bayani akan mahimmancin samun ilimi. akwai wasu malamai za su je su karantar a waje amma a cikin gida matansu ko wankan janaba ba su iya ba idan muka duba za mu ga mun yadda allah ya ba maza dama su armi mace fiye da ɗaya kuma ilimi muka ga kamar ya yi zama wajibi neman ilimi amma sai mu ga kamar a yankin arewa da ma niger za mu ga kamar ƙara arme shi ya yi zama wajibi da a baiwa yara damar su je su nemi ilimi gaskiya ne 'ya'yanka suna da bukatai iri biyu akwai abin da ake kira bukata irin ta gangar jiki da kuma bukata irin ta rohi domin duk mutum yana da ɓangare biyu ne akwai abin da muke kira aljanibul maddi da kuma aljanibul ruhi an gane ko biological part da spiritual part mm -hmm. su suka yi mutum shine kamar duality duality of composition of man kenan mhm. mutum yana da duality wato at-takwin thuna'i Allah ya faɗa a sura mai lamba 38 aya 70 zuwa 71 ku je ku bincika idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin har zuwa karshe. to bukatun jiki na ɗan adam shine ci da sha ko ba haka ba bukatar jin zafi da sanyi ya yi kuka don ya fitar da bakin ciki ya yi dariya yaro yana bukatan ka gina masa wannan bukatun don kada ya kauce hanya sannan akwai bukatu na ruhi shine ka dasa masa tsoron Allah kare sabe shi a duk inda yake kowa ka sanya masa son annabi Muhammad da son sahabban annabi Muhammad da dukkanin aikin kirki sai ka haɗa biyu ake samar da mutum to lokacin da ka tashi za ka ƙaro aure ƙaro ƙaro ƙaro aure misali baka san bihin ba ba mun ce ƙaro aure ba amma a samu gidan aure cike da ilimi cike da fahimta annabi zai alfahari da masu ilimi ba jahilai ba ne misali saboda ka a lokaci guda mutum ya ƙara aure Allah ne ya ce ai ba wani ja in ja akai Allah ne ya ce in ma goma ya ce in za ka yi kai Allah ne ya faɗa to amma kuma kar ka manta idan kai auren nan ba girin girin ba ta yi mai lokacin da kura ta tsinci ganga sauraka idan kai dole ka karantar da ita tun daga alif har zuwa ya ta san Allah in ba haka ba sai ta je wuta saboda jahilci to ina amfanin ka auro ta misali baka ilmantar da ita ba za ka bukaci macen da koda baka gida 'ya'yanka ta karantar da su tauhidi shi sa na sha gaya wa mata a Najeriya can gida cewa idan misali kuna da ya kullum ku dinga ƙara musu ayoyin Qur'ani aya biyu to in ba ta sani ba fa mai na sama ya ci bare ba dan tari nake cewa kullum ku dinga ba yara kalmar larabci ɗaiɗai misali jamalun rakumi asadun zaki sikkinun wuka nace in kuna wannan a rana ɗaiɗai a shekara akwai kalma 360 yaro sai zama malami a hannun uwarsa al'imamu shafi'i babban limamin duniya din Asalin asalinsa mutumin makka ne amma a gaza aka haife shi gaza ta filastin a shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira shekarar da abu hanifa ya rasu allah ya ramshe su gaba daya malam an haife shi da shekara yi babansa ya rasu uwar mace mai kamar maza ta ce ba zan bar ka anan filistin ba zan mai da kai inda aka haife ka a lokacin ba mota ba waya ba jirgi ita ta sanda ta kokota don tana son ilimi don tana son allah ta kai shi makka malam da kai shi cikin shekara biyar yana shekara bakwai ya haddace ƙur'ani saboda gatan da uwata saboda an ilmantar da ita da ba ta sani ba fa al-imamu ahmad ibn hanbal haka shi ma wanda aka haifa a shekarar 164 lokacin da babansa muhammad ya rasu uwa ta ce to ni zan dakatar da aure ma tukun sai wannan yaro na dasa masa ilimi ya san Allah don kar in shagala a shekenan alkhairi za a hada na mu yi aure yanda sunna ta ce yadda annabi ya ce inci ɗaya ba za mu saki na karantar musulunci ba don wani ya magana amma a lokaci guda ko inci ɗaya na karantar da addini ba za mu bari ba zai yiwu ka haɗa da kafiyon sauraka ina jaddada mancin ne sai dai mai wani ilimi kake nufi inda gizo ke sa sakakkiyan wani sai ce to ya a nemi ilimi sai ce sai ki je ki karanta ainihin hatama music a ilimi ne je ki karanta food and nutrition ilimi ne tun kafin ku karanta food muke cin tuwo a gida muna cin tuwo ta kowane irin fuska su ba bukatan digiri dinki akan tuwo baiwar Allah ki san Allah ki san annabi Muhammadu ki mai 'ya'ya tarbiyya shi na ƙiƙanin ilimi sauraka ilimin da zai kai mu ga tsira in mun tsaya gaban Allah shine muna ta kuka da cewa yanzu ka iske mace ta je asibiti mutum namiji subhanallah ga ta saboda haihuwa gynecologist ya aka iya muna bukatan fatima da maimuna da aisha to likitoci saboda su kare mana wannan bangare na kazanta da ke damu ashe sai an yi ilimi ko shakka babu Su saboda ilimin nan mu sani akwai ilimin shari'a muhimmi ne shine mafi muhimmanci sannan ilimin sanin duniya don ko sarrafa kwamfuta ta san Allah da shi abu ne muhimmi ai amma a yi shi a yanayin da zai gamsar da bukatun addinin musulunci kuma wallahi ba zai gagara ba nauyi ne akan shugabanni da malamai saboda ka malamai ba ba su magana ba ne suna magana ne sai dai abin ne da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ta cewa zan ɗaukawa zan bari Allah dai datar da mu ai na ba ku misalin mahaifiyar Imam Shafi'i da mahaifiyar Ahmad ibn Hanbal haka ma da mahaifiyar al-Imam Malik al-Ghaliya ko al-Aliya bint Sharik takan masa ado ta sa masa rawani ta ce ka je ka nemi ilimi gun malam wani amma takan ce da shi ta'allam min adabihi qabla ulumihi ka nemi sanin manas dinsa ethics dinsa hanyoyinsa na mutunci kafin ma ilimin tukun da haka ina son in kira ga iyaye uwa da uba kara wani zargi wani da zaran ka auri mace ka ce to wance tunda mun zama ɗaya taskira asirin mai ɗaki mu zo mu zauna ga yadda ya kamata in muka samu 'ya'ya farko mai wata addu'a Allah ka ba mu ‘ya'ya na gari abu na farko kenan na biyu mu ɗauki darussan annabi kuma na jiki magana akan wannan a sura mai lamba 31 aya ta goma sha uku har zuwa ƙarshen shafi ƙarshen sura kenan za ka iske akwai nasiha ɗaiɗaiɗai guda goma na sha lakca a kanta ga mata a gida Nigeria na sa mata suna hikima balukumaniya inda ya karantar da ɗansa ga yanda za ka yi wasiya ɗai ɗai ɗai guda goma wasaya luqmaniya wa idh qala luqmanu libni huwa farko yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wasiya ta farko kenan kar ka yi shirka har karshe wala tusair khaddaka nas kar ka dinga mutane wani girman kai kana ƙoboro boro boro ƙoƙo turo ƙoƙo kana jin kamar kai wani la ka sani asalin ka tsartuwan maniyi ne cikinka kuma najasa ne za ka mutu ka zama naman tsito. girman kai da toro koko na mai da feleke ba kyau ka yi gaskiya dana ka yi haƙuri ci amana abu ne muhimmin gaske in an zage ka wanda ya jefe ka da dutse ka mulmulo na kiya irin ta amarya mai zaƙi ka bashi tarbiyyar musulunci in an ce da kai kai na banza ne ka ce to kai na kirki ne wannan nauyin ɗa da uba ne eh, abin na nufin uwa da miji ne ku za'o ma yara makaranta nagartacciya ba inda za ka yara ana karantar da su suna rufe ido Allah ɗa Allah uba Allah rufe Allah zai tambaye ku wannan don an sha samun wannan ka iske a makarantu an kai inda yara suke rufe ido suna a 'yan musulmi kuma a da ke su in ba su yi addun da ba addinin su ba wannan babban kuskure ne wallahi akwai da ya ban labari wata ran da na je lecture a abuja ya ce wallahi malam akwai makaranta wannan dole mu bayani kowa ya ci makaranta nan 70% saba'in cikin ɗari ɗaya musulmi ne amma makarantar ta pastor ce ran sai pastor sai ba da assignment cewa kowa ya je rubuta god is my father allah shi allah shi ne ubana uba kamar yaya wannan yaro ya ɗauka ya je ya dinga yi tunda aiki aka bashi ubin shi ya ce kai me kake race baba aiki ne sai ce a ka rubuta kai musulmi eh ba ma ci Allah na da can za ka ce God is my creator Allah shine mahalicci na kaga wannan ya fi dacewa sai baba zai da ke ne ci a wallahi da ya kai assignment din mai makarantar da ya gani sai da ya wanke shi da mari irin wanda ake ganin wutan nan yaron ya faɗi ci abin da na ce kai kenan aha yana da mission and vision yana da dalili yana so sace imaninsa laifin nawaye yaro ya sha duka kuɗi ya tafi a banza ba za mu iya gina makarantu namu ba ne misali masu saurare da fatan za a gafarce mu ina ga injiniya ne mai taɓe taɓe taɓa wani abu watakila yanzu za mu ci gaba da wannan bayani na sheikh bin uthman ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne fatan masu saurari za su gafarce mu saboda ban san dai mu yi faru daga wancan bangare ba muna shak yana cikin bayani sai muka ji abin ya yi shiru yawa mm. idan Allah kai mu wannan karshen tattaunawa za mu sa ta mm. saboda ya kammala wannan bayani sosai yawa to muna da ɗan sauran lokaci a facebook ga shamsu aji ya ce ilimantar da yara ba ƙarin aure ba da yawan iyaye su suke sanya wa 'ya'yansu rashin tarbiyya musamman a ƙasar mu Najeriya mutum ne zaka ga abin da yake samu bai wuce ya dinga ciyar da matarsa ɗaya da yaransa da yaransa wanda ba su wuci guda uku ba amma sai ka ga mutum ya je ya daɗa aure baya wadatar da iyalansa abin da za su ci da suturan da za su sanya a jikinsu balle maganar tarbiyya wani, wani abu ne na mamorar rayuwa Da fatan na karanta wannan abin daidai. Sai kuma Sani Munkaila ya ce zahiri ilimantarwa ya hi zama wajibi domin idan mutum ya samu ilimi zai fahimci al'amura da dama na zaman duniya. Sai Umardin Muhammad ya ce addini ma ya sanar mahi wajibi shine tarbiyyantar da yara. domin an ce ‘ya'ya amana ce a gare mu, amma ƙarin arme musamman da yake yana tattare da sharɗa kuma sunna ce mai ƙari amma ba wajibi ba ne to jamila kina ji mm. sai bello yakubu duku ya ce haba yau da gobe wannan ai tambayar wannan amsa a hili take wani jahili ne zai haɗa aure da neman ilimi aure ba wajibi ba ne amma kam neman ilimi ya zama wajibi sai dai auren shi ma abu ne mai kyau Ni abin da yake ban mamaki mutane da dama sun ba da wannan amsar suna cewa ai wannan abu ne a fili amma kuma in kika duba kididdiga da ake ta fito da shi yana nuna cewa duk duniya fa kin san yanzu bayan India arewacin Najeriya ne take da yara da dama waɗanda ba sa makaranta kuma a koda yaushe yanzu haka ma gashi nan da akwai bincike da ya nuna cewa ba ma wai auren bane ba arewacin Najeriya take fama da shi rabuwar auren hmm. to zaki ga cewa da akwai kamar rashin fahimta haka mutane sun san abin da ya kamata amma kuma gashi a rubuce daga amsoshinsu kowa san ga daidai. Shi ne, eh, to ina aka samu wannan? To ban sani ba ko kamar kin ga kullum yadda muke magana al'ada. Ita ce kamar kan gaba ta danne addini gaskiya al'ada al'ada ta danne addini sosai matsalar da ake huskanta kenan lokaci ya fara daga mana hannu ma saurare a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan Mr. Shadrack Halima Jumroki sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau mutane